lafiyarsa tunda kai ma shaida ne ka gani yadda yake taka ba inda baya zuwa kuma dawowarsa abubuwa na alkhairai sun fantsama ko'ina zuwa yanzu kamar me za ka shaida al'ummar jihar kano na albishir game da wannan dawa ta sanatar faisa na hanga me za a samu na cigaba a kano ta tsakiya to malam na madina dan ka in riga malam masallaci amma abubuwa na alkhairai suna na yanzu ko da ka dawo wasu ga yadda aka rarraba abubuwa na harka azumi don ina ji kowace local government goma sha biyar ina ji kowace mazaɓa sai da aka kai mata buhu ɗari huɗu da talatin iya kowace mazaɓa haka in ka buga adadin a kowace local government ya danganta da yanayin Lokal government wani mazaɓu take da shi to muna da lokal government goma sha biyar wanda sanata yake wakiltar su kuma ko ina wannan abubuwa ya riga ya je har ƙasa kuma bayan wannan an yi sai aka zo kuma aka kallo mabukata sama da mutum dubu biyu su ma wanda ba sa daga cikin irin wannan tsari wanda ake maganar jika makoshin al'umma ake ko ina ana ta ji tsohuwar jam'iyyar ku ta adawa da ta sauka tana wannan rabon a matakin ƙananan hukumomi amma wai cewa ake har yanzu ba fara jin aman wannan tallafi da kuka ce sanata na yi musamman daga bakin su talakawa ba. <laughs> Malam na Madina da kake faɗa wannan magana sai in ji kamar ko kai ma ka shiga wancan layin nasu amma abubuwa gashi na abubuwan alkhairai ana ta yi saboda malam lamadi in ba mu ba ma dan irin namu ba matan da shi sanata wani abu ma in yayi baya so ake zuwa a faɗa amma mu dan muna da tafiya ne muke zuwa mu ƙara gaya mutane ma haska saboda masu irin faɗa wannan maganganun na cewa ba a yi ba a yi amma abubuwan da ake malam na madina suna da yawa yanzu na gaya ma akwai kamar yadda ka ce me ya kamata a gaya mutane akwai tituna. wanda suna nan za a yi su akwai sololi wanda za a zo a sa akwai abubuwa ga sunan da dama da dama malalan madina wanda za a yi akwai maganar abubuwa na azumi tallafi ana ci gaba da barawa, shi kenan ko in kuka yi sau ɗaya kun gama kenan a kunya har kayan sallah na marayu da lokaci za ku yi da ma marasa ƙarfi ko kuwa akwai buƙatar ƙila ku ci gaba nan gaba kayan sallah ina je na marayu yanzu haka kafin na fito daga gida ina ji ko ni da hannuna ina ji na bada kayan marayu ya kai nan mutum ɗari da wani abu kuma kayan marayu ko da yaushe ana yi tunda kama muna gayi takardu ina ji a satin nan mai biyu gobe ko jibi za a je a kai kafin wannan lokacin ma ana yi to amma tunda Allah ya sa wannan lokaci rubanyawa ake na neman lada abubuwa suna ta gudana ana ta kuma kamar yadda ka faɗa rabo ana nan ana yi an raba shinkafa an raba taliya an raba sukari wanda Allah ya kama na kuɗi ma da ana nan ana ta bayarwa magana da ake shine me yasa ko wakilan gidan sanata bai na kuke nokewa wurin zuwa ku faɗi wasu ayyuka da kuke ganin yayi na alheri ba ku so ku bayyana al'umma wasu suna ganin shi yasa ake ganin ko ba ma kwayi ne ko kuma dai kawai kuna abun ku ne yar cikin gida a ba na kusa kusa to ai malam na Madina wanda ma ana samun challenge irin na mutane shi din ne mai gidan ne kamar baya so na abu ma ake faɗa amma tunda abu ya riga zama da dole sai ana faɗa sannan mutane da za su gamsu ana tunda wani in ya gani hankalinsa ba zai kai kai na kai cewa wane ne wanda yake ba amma matsa an zo ana tunasarwa in Allah da to na ga kamar mutane sun fi fuskantar da menene ake kuma wannan abun shi ma zai ƙara zaburar da mu wajen mu ƙara zuwa mu ƙara faɗakar da al'umma cewa ana yin kaza ana yin kaza ana yin kaza tun yanzu na faɗa mu akwai tituna ina ji akalla ba kasar ba sun wajen guda ashirin wanda za a aiwatar da su insha Allah banda rijiyoyi na burtsatse wanda ake gyara da wanda ake tunda kai ma na gama tun ba wani cima in kana da wasu rijiyoyi wanda kake ganin sun tsaya dan a taimaki al'umma a shirye muke kofa a buɗe take na faɗa mu akwai gurare wanda aka tanada don jin korafe korafen al'umma ko da yaushe kadai tun daga karfe tara na safe banda shigowar wannan watan azumin karfe biyar da kaje ka tarar zaka tarar mutane sun tashi amma aka ce an sallace tun daga karfe tara na safe insha Allah har karfe takwas na dare ana nan ana sauraron korafe korafen al'umma kuma duk wanda ya je sai an saurare shi tunda yanzu haka ina zaune a ofis irin mutane masu zuwa mai matsalar dubu ɗari mai ɗari da hamsin na ƙarshe wanda na gani akwai ta mace ita ma da aka biya mata dubu ɗari biyu da wani abu za a yi mata aiki. yanzu kana gani still za ku ci gaba da bakar girje cewar kuna yi wa al'ummar kano ta sake abubuwan da suka kamata kun biya su wakilcin da kuke musu. Mm, na Madina ana yi kuma za mu bugi kirji da karfi ma za mu bugi kirji da ƙarfi na irin abubuwan da ake saukewa na nauyi na al'umma ni na faɗa ma idan ka ana cewa hannu ɗaya da aka ce baya ɗaukar jinga sai an taru kisa na faɗa ma akwai gurare wanda aka samar na jin ƙorafe ƙorafen al'umma in ka ce kai kaɗai zaka ka yi amma wannan ya zo ya gaya ma wannan ya zo ya gaya ma wannan ya zo ya gaya ma ai dan haka aka samar da wannan guraren kuma a ina na gaya maka akwai wakilai wanda idan Allah ya sa in dai ka je ka faɗa za a duba a gani me ya kamata a yi ma kuma za a yi maka menene sakonka na ƙarshe ga al'ummar Kano ta tsakiya da ma jihar Kano ba. to sako na ƙarshe malam na Madina addu'a muke bukata jihar Kano tana bukata addu'a da Najeriya inda Allah ya kama wannan lokaci na ƙarshe na watan azumi lokaci ne da Allah yake karɓar addu'o'i mu taru mu wa jihar mu addu'a da jagoran mu injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso da gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf Allah ya bashi ikon sauke nauyi na al'ummar jihar Kano kuma al'umma kamar dai magana da nake faɗa har kullum al'umma su ci gaba da haƙuri kar ka ce kayi kaza kayi kaza kayi kaza na gaya maka duk wanda ya ce shi shi ya wannan gwamnatin ƙarya yake Allah ne wannan gwamnatin da a talakawan jihar Kano amma wani ya zo ya ce shi shi ne wani ya bada kaza ya bada kaza wa ya saka an al'umma irin abubuwan da ake wa al'umma al'umma sun gamsu yanzu ka fita titunan jihar Kano gashi nan zan ce su ma al'umma an riga an biya su